الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نخرج لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون نعم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نظرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون نعم. لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جهد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يحسنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da ina tunanin in fada wani bangaren sai alaran ma ya karkato ni kuma wani gun daban domin lokacin da alaran ma ya karanta aya ta farko bayan zama na akan kujeran nan sai ya mai da ni zamanin waɗanda suke sun rigaye mu gurin imani waɗanda suke su ne farkon muminai a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suka yi wa wannan addini foundation ɗin da ya kafa a yau wanda su ne suka rayu da Annabu sallallahu alaihi wasallam wato sahabban Annabu sallallahu alaihi wasallam babu shakka duk wanda ya san menene sahabi ko suwaye sahabbai ya san cewa sahabantaka zaɓi ce daga Allah Allah maɗaukacin sarki shi ne ya zaɓi wanda ya so wanda ya cancanta ya zama abokin zaman manzansa sallallahu alaihi wasallam watakila da na cancanta ko ka cancanta ko sun cancanta da yanzu mu ake labari amma cikinmu ba wanda ya cancanta ya zama abokin zaman manzon Allah shi ya sa ya zaɓi ɗancan saboda su suka cancanta su suka cancanci su zama abokan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam su suka cancanci su zama sirikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura daga gurinsu sa aura daga gurinsa su ne suka zauna suka ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka sha abin sha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wata darajar ta sahabi wani lokacin ma abin shan nasa shine ruwan da ya tsatsaho daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda sahabi ba wanda zai samu wannan daraja su ne waɗanda za su tsaya su sallah a bayan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin su ce amin wannan ya ishe su daraja a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a kana bayan sa ka ce amin ya isi daraja shi yasa ita sahabantaka ba yawan ibada ba ce ba gado ba ce sahabantaka zaɓi ne daga Allah wanda duk ka gani cikin ɗabaƙa ta sahabbai Allah maɗaukakin sarki ne ya zaɓe shi ya karrama shi da wannan daraja ألا لما قال karanto mana آية لن تفرقوا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بارك الله فيك annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim ya ambaci sunayen wasu sahabbai guda goma ya ce waɗannan sahabban 'yan aljanna ne ya ce abubakar filjanna wa umar filjanna wa usman filjanna wa aliyu filjanna wa talha bin ubaidillah filjanna wa zubair bin al'awam filjanna وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة kasancewar ya jero su ne su goma a lokaci guda shi yasa ake kiransu al'ashira al-mubashiru na biljanna ko al'ashira al-mashuhudu lahun biljanna mutum goma waɗanda aka yi ma bishara da aljanna a lokaci guda ko mutum goma waɗanda aka shaidar da cewa 'yan aljanna ne su a lokaci guda mu ɗauki sa'ad bin abi ƙas. watakila saƙon da nake so na isar zai fi kamanceceniya da diga misali da shi sa'ad bin abi waqas yana cikin sabiqun al-awwalun waɗanda suka rungumi musulunci a lokacin da ake tsoron shiga musuluncin waɗanda suka ɗauke dukkanin wata wahala da dukkanin wani ƙalubale domin su taimaki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam gurin sauke nauyin da Allah ya tsora masa na annabta da manzanci yana cikin waɗanda suka yi hijira suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina da shi akai Badar da shi akai Uhud da shi akai dukkanin yaƙuƙuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙin da manzon Allah ya fita ba Sa'ad bin Abi Waqqas dukkanin wata daraja da zaka faɗa ta sabiqunal awwalun sa'ad bin abi waqas yana ciki duk darajar da za ka faɗa ta muhajirun yana ciki duk darajar da za ka faɗa ta ahli badrin ko kuma ahli ojin ko kuma ahli hudaybiya ko kuma tabuka ko wane ne sa'ad bin abi waqas yana ciki bayan waɗannan darajojin Allah maɗaukakin sarki ya keɓance shi da wata daraja wanda yake banta da ita a cikin sauran sahabbai domin duk wanda yake bibiyan manaƙin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai fahimci cewa kowane ɗaya ka ɗauka daga cikinsu za ka ga yana da wata daraja da yake banta da ita wanda sauran ba su da ita in kana karantar manaƙi ɗinsu ɗaya bayan ɗaya kai har ta waɗanda a shekarar da manzon Allah ya bar duniya a shekarar suka imani suka haɗu da shi za ka ga suna da daraja bayan darajar haɗuwa da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wata darajar wanda za su bugi kirji su ce wannan ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita kamar jarir bin abdullahi al-badari ya musulunta a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yake cewa tun da garin da ya musulunta har manzon Allah ya bar duniya duk sanda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sai manzon Allah ya yi murmushi in dai za ta haɗa fuska da jarir bin abdullahi bajali sai manzon Allah ya yi masa murmushi shi kansa bai san meye dalilin murmushin ba manzon Allah bai faɗa ba sai mun je aljanna insha Allah ga manzon Allah ga jarir sai mu tambaya murmushin da ake ma jarir na menene ya rasulullah to sa'ad bin abi yana daga ciki a cikin sahabbai abinda Allah yake bance shi da ita shine Allah maɗaukacin sarki yana amsa addu'arsa a lokacin da ya addu'a. Wannan ku ya samu asali a Imam Hakim ya rawaito a cikin Al-Mustadrak Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa Sa'ad addu'a ya ce Allahumma stajib li Sa'ad ibada'ak ya Allah ka amsa wa Sa'ad addu'arsa duk lokacin da ya roƙe ka duk lokacin da ya roƙe ka Allah ka amsa masa wannan kuma an ga tasirin wannan addu'ar a rayuwar sa'ad bin abi waqas lokacin da sa'ad yake gwamna a kufa a lokacin halifancin sai na abu a umar radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin sayar bukari da sayar musulun mutanen kufa mutane ne da suke ba da matsala ga shugabanninsu an sha wahala waɗanda aka rika turawa suna rike kufa sun sha wahala da mutan kufa suka yi aiko mutum mutane suka taso tun daga kufa suka zo suka kawo ƙarar sa'ad bin abi waqas gwamnan lokacin da aka zo aka gaya wa sayyidina Umar take sayyidina Umar sai ya naɗa kwamiti ya tura su zuwa kufa aka kuma umarci sa'ad bin abi ƙasa ya dawo madina domin kwamitin da aka tura su samu damar bincike yadda ya kamata banda musulunci ba wanda zai ma wannan adalcin yanzu ya muna ganin demokradiyya a demokradiyya an ce gwamna yana da immunity ba dama a kai ƙararsa shugaban ƙasa yana da immunity duk abin da ya yi shi kenan amma musulunci 'yan gari ne talakawa ne suka taso suka kawo koke a kan sa'ad bin abi waqas maganganun na Umar sun gwada duk abin da suka kawo ƙara na sa'ad na Umar bai gamsu ba domin ya san waye sa'ad amma saboda adalci a matsayinsa na shugaba sai ya tura kwamiti ya ce su je su yi bincike shi kuma sa'ad ya dawo garin madina sai an gama bincike lokacin da suka je masallatai su ne gurin sallah nan ne ofis-ofis nan ne guraren gudanar da komai da haka haka suka ringa bi masallatai-masallatai na kufa masallaci bayan masallaci duk masallacin da suka je sai mutanen masallacin su yabi sa'ad bin abi waqqas a kan shugabancinsu su yabe shi yabo na alkhairi duk inda suka je sai a yabe shi har sai da suka zo wani masallaci wanda yake na banu absin sai aka samu wani mutum shi kaɗai ya miƙe sauran mutane sun yaba wa sa'ad ba wanda ya soke shi kama shi sai ya miƙe sunansa abu sa'ada ya ce to tunda kun zo kun yi maganar cewa sai a faɗa muku halin da sa'ad sai a yi menene korafin mu akan sa'ad to ni zan gaya muku abubuwa guda uku ce na farko shi sa'ad la yasiru bisariya duk sanda aka ƙulla yaƙi shi zamewa yake baya tafiya filin daga tare da dakaru wai za a gaya wannan wanda ka karanci uhud ka game sa'ade yana cikin waɗanda suka tsaya suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kowa ma a cikin sahabbai sai da aikinsa ya ƙare ya tsaya sa'ad kawai aka bari shi kaɗai yake harbi yake mai da kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayansa yana cewa irmi ya sa'ad fidaka bi abi wa ummi shi harbi ya sa'ad na ba da fansar uwa da uba a kanka yace ba wanda manzon Allah ya haɗa wa uwa da uba sai ni haka ya ringa harbi wani lokacin idan ya ɗauko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa kibiyar addu'a ya ce Allahumma saddid ramiyatu Allah ka daidaita wannan kibiyar tasa sa'ad ce ko rufe ido ya ya harba abu sai ya same shi tun daga nan da manzon Allah ya masa wannan addu'a sama sai wannan mutum ya tashi ya ce ai baya bin rinduna a tafi yaki ma'ana yana siffanta shi da tsoro sannan na biyu baya yin adalci gurin hukunci idan hukunci ya tashi baya yi mana adalci sannan idan zai yi rabo baya rabo daidai yadda ya dace lokacin da waɗannan mutane suka dawo suka dawo gaban sayyidina umar kwamiti ya zo ya ba da rufo daga sayyidina umar cewa gaba abin da ya faru cewa dukkanin masallatai da muka je sun yaba wa sa'ad ba wanda ya soke shi suna jin daɗin jagorancinsa da adalcinsa amma sai masallaci ɗaya sauran mutane sun yabe shi amma an samu wani mutum ɗaya ya miƙe ya yi ƙorafi a kan abubuwa guda uku aka gaya wa sai na umar kama duk wanda ya riga ya bi wanda duk ya san sa'ad bin abi ƙas ya san wannan da'awa ce ta ƙarya take sai ran sa'ad ya ɓaci sai ya ce ya ubangiji wannan mutum idan ya tashi ne riya an wasu matan saboda riya saboda kawai ya soke ni ya ɓata ni to Allah ni ma nima mar addu'a da abubuwa uku Allahumma tsir umuraku Allah ka tsawaita rayuwarsa sai ka ji kamar addu'a mai kyau sai ya ce wa a atir faqarahu rayuwar mai tsaho a yi ta cikin baƙin talauci sannan wa arrizhu bil birfitan, Allah ka jarrabe shi da tuno, wannan mutum kuwa sai da ya tsohon rai saboda tsufa sai da ta kai fatar girarsa tana saukowa, tana rufe idansa saboda tsufa kuma yayin wannan tsufan cikin bakin talauci sannan fitinar da Allah ya jarrabe shi da ita ko fitinar da ta zama ita ce jarrabawarsa ne, a wannan tsufan nasa duk inda ya ji motsi ko murya ta 'yan mata sai ya ringa kai musu danka suna duge shi yana faduwa in sun bige shi ya faɗi an ce kai dai wannan tsoho tsofai tsofai da kai ya ce shekun mafutunin ce tsoho ne abin fitina a sabatini du'a usali ce addu'ar sa'ad ita ce ta shafe ni ya zo a cikin almustadar na imam hakim cewa wata rana sa'ad bin abi waqas yana tafiya sai ya ga taro sai yake tambaya me yake faruwa nan sai aka ce ai wani mutum ne akan abin hawansa yake tsaye yake zagin aliyu bin abi tsali nan da nan sa'ad bin abi waqqas sai ya kutsa cikin taro duk wanda ya ga sa'ad ne sai ya buɗa har sai da ya je gaban wannan mutum yace 'Kake zagin aliyu bin abi tsali baka san cewa yana daga cikin farkon wanda suka musulunta ba baka san cewa shi ne mafi gudun duniyan mutane ba baka san cewa shi ne kaza ya ringa jero na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ƙarshe sai ya juya ya kalla alƙibla ya ce ya ubangiji wannan mutum yana zagin wali daga cikin waliyanka Allah kada ka bari wannan taron kowa ya watse sai ka nuna wa musu aya take wannan abin hawa nasa ya yi ƙoli-ƙoli da shi ya faɗar da shi ƙasa ya faɗa kan dutse kansa yadda ki dutse sai da ƙwaƙwalwarsa ta tarwatse a gurin kowa yana gani sa'ad bin abi waqas ya wuce ya tafi mutane na bunsa suna cewa Allah ya amsa addu'arka ya Abu Ishaq ya aba isa Allah ya amsa addu'arka haka dan ya zo a cikin mu'jam al na at-tabarani wanda haitami a cikin majma'u zawaid ya ce rijaluhu rijalus sahih wata rana sa'ad bin abi waqas ya tsara wucewa ya ga wani mutum yana tsaye ya tara mutane yana matsawa sai ya tarar shi kuma yana zagin ali bin abi talib da talha bin ubaidillah da kuma azubair bin al'awwa wani wanda ya fi kowa ganganci sai ma da ya zaɓo giradwan a cikin sahabban ma wai shi yake zagi Sadi bin abi ya ce, kai ko ka daina zagin mutanen da sun riga sun riga ya a gaban Allah sun riga sun wuce sun yi nisan da ba za a tadda su ba ko kuma yanzu in ma mummuna addu'a wasu mutumin yake izgil yake dariya ce ku ji shi wai zai mun addu'a kan ni za ka tsoratar annabi ne kai Ta ƙi sa'adu bin abi wa ƙasa ya ya Allah wannan mutum ka nuna masa aya a cikin mutane ana tsaye sai ga wani raƙumi ya ƙwato daga hannun mai gidansa ya mu mutane na gano wannan raƙuni haikan suka san cewa ba wasa sai duk aka dare raƙunin nan bai zame ko ina ba sai da ya je ya yi fatali da wannan mutumin take mutum ya faɗi matatti mutane kowa yana gani shi yana tunanin cewa sa'adu bin abu yau zai tsoratar da shi annabi na shi da zai tsoratar da shi da mummuna addu'a amma ga manyan sahabbai waɗanda suke 'yan aljanna wanda suna jikin wanda aka yi bishara da aljanna amma suna jin tsoron addu'a sa'ad domin ya zo a cikin mujam alkabir na ne wata rana akwai wata baiwar 'yan gace ta sa'ad bin abi waqas sunanta zaira sai ta sa wasu sababbin kaya to kayan kuma idan iska ta kaɗa, suna fitar da ƙaurinta na umar a lokacin halifancinsa yakan yawo da bulala saboda ladabtar da ire-iren waɗannan fitinannin, wanda suka zo da fitina take sai ya ganta na umar na ganin ransa ya ɓaci ya yi ɓangaren da take da bulala sa'ad bin abi waqas ya san cewa in ya tadda ita ladabtar da ita zai da bulala ya san cewa bulala zai mata take sai ya tare gaban sai na umar domin ya ba shi haƙuri ya nuna macewa. shi zai ɗau mataki zai mata faɗa ran maza ya ɓaci an taɓa Allah sai na umar nan da nan sai ya kai na bulalar na ya same shi ya ba shi hanya ya wuce kafin ya kai da kanta sai shi ma sa'adu bin abi waqas rashin haƙurin da sai na umar ya yi da bulalar da yamar sai ransa ya ɓaci sai kawai ya ɗaga hannu ya dubi alƙibla ya ɗaga hannu zai addu'a sai sai na umar ya fasa ladabtar da wannan matar ya juyo ya ce ungwara ma sai miƙa man bulala sai sa'adu bin abiyan ƙasa ya ce a'a na yashi to idan kamar sai na umar ya san wannan darajar da Allah ya yi masa yana jin tsoron addu'arsa ina ga wanda yake ba shi ba Hakanan nan ya zo a cikin mu'jam dai na at cewa ta faru tsakaninsa da Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud yana bin Sa'ad bin Abi Waqqas bashi sai yazo ya mu bashin ta. sai Sa'ad ya ce ka zo mun ba kuɗi ba ni da halin da zan biya ka yau sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce a'a shi dai fa yau zai bashi kuɗi yau zai biya shi bashin yana da buƙatar bashin sai ya ce kai min haƙuri ya ce a'a shi ma buƙata ce ta sa to a tattaunawar da ake sai rai ya ɓaci har shi umar bin khattab abdullahi bin mas'ud ya faɗi 'yan magana wanda take mai zafi shi ma sadi bin abi waqas ya faɗa to da aka yi wannan gudanar maganganu sai kawai sa'ad ya ɗaga hannu zai addu'a sai abdullahi bin mas'ud ya ce duk dai abin da za ka faɗa kada ka yi tsinuwa ka faɗi duk abin da aka faɗa tun da ranka ya ɓata, amma kada ka yi tsinuwa saboda sun san baiwar da Allah ya masa an tambayi sa'ad bin abi waqas bayan addu'ar da manzon Allah ya yi mata cewa Allah ya rinda amsa addu'arka menene mutum zai yi shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ringa kallon addu'a sadin lokacin da ya addu'a sai sa'ad bin abi ƙasa ya ce da wannan mai tambaya ka tsarkake abin da kake ci sai ka zama wanda zai addu'a Allah ya amsa wannan shi ne darasin da nake so mu duk wannan abin da aka faɗa sai ya ka shawarar cewa tsarkake abincinka kada ka ci sai halal to bakinka zai zama mai tsarki a gurin Allah da kayi addu'a sai Allah ya amsa inna Allah ta'ala tsayibun la kubaru illa tsayyiban har a ƙarshen wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali ya ambaci wani mutum wanda yake kan halin tafiya mai tsaho ya tsila safar halin tafiya mai tsaho sannan ash'af agabar kai kana gani ji an ce ash'af agabar ko da larabci ne ba daɗin ji ya yi butu ya yi ƙura kansa a cikin kuɗe alamar yana cikin wahala yana cikin buƙatuwa kenan sannan yana ɗaga hannunsa zuwa sama ya muddi ya daihi ila sama waya kuli ya rabbi ya rab yana ɗaga hannunsa zuwa sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wato yana neman wata buƙatar yana neman wani agaji daga Allah kenan to amma wannan mutumin abincinsa haramun ne abincinsa haramun ne an ciyar da shi tun tasowarsa da haramun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa anna yusta jamula. ta yaya za a amsa masa addu'a amma ku duba duk sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar tasa sifa ce da duk wanda ya shige ta akan amsa addu'arsa na farko yana kan halin tafiya yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ana amsa addu'a su shine mataki. na biyu yana kan halin buƙatuwa wanda Allah maɗaukakin sarki shine amma yujibul mutsar idza da'a sannan gashi ya ɗaga hannu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ne kunya ne kuma karimi ne yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu zuwa gare shi har bawan ya sauke ya zama bai bashi komai ba Allah yana jin kunyar wannan saboda mai kunya ne kuma karimi ne to wannan bawan Allah gashi ya ɗaga hannu sannan yana kiran Allah da rabbu wanda ka koma Alƙur'ani, addu'o'in annabawa za ka ji rabbana rabbana ne suna siffanta Allah ne da to amma kasancewar abincinsa da abin shansa duk haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wannan abubuwan da ya hada na amsa addu'a ba za a amsa masa addu'arsa ba saboda cin haramun to kai ma ka zumunci halal sai ka zama wanda Allah zai kalla addu'arka amma sau da yawa muna cewa ita na ya addu'ar na ya addu'ar wai malam ba wata mai zafi ne ba mujarrabin duk mujarrabin ɗin da za a baka kowa ya jarraba in je za ka kauce ma ƙa'idar to Allah ba zai dube ka ba don haka yana daga cikin hanyar karɓa addu'a ‘yan uwa mulzumci kulawa da me za mu ci halal ne ko haram in ka tsarkake bakinka daga shiga haramun to zai zamana duk abin da zai fito Allah maɗaukacin sarki zai amsa maka Allah maɗaukacin sarki ya amsa mana Allah ya ba mu ikon cin halali wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh